jama'a assalamu alaikum masu kallon mu mu da kasancewa a wannan lokaci mai tarin albarka za mu kawo muku takaitaccen hadisi kaɗan daga cikin hadisan amirul mumini ali bin abi talib alaihi salam wane ne amirul mumini imam ali shine kanin manzan allah sirikin manzan allah wasim manzan allah wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa ni da Aliyu kamar Haruna da Musa sai dai ba annabi bayana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa Aliyu yana tare da Alqur'ani Alqur'ani yana tare da Aliyu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa ni ne gidan hikima Ali shine kofarta kuma ya ƙara da cewa ni ne birnin ilimi Ali shine kofarsa mai son ya samu ilimi to ya biyo ta kofarsa ga hadisin da za mu kawo muku wanda imam ali bin abi talib alaihi salam yake cewa ku kawo wa iyalanku wani abu na 'ya'yan itace a kowace ranar juma'a saboda su yi farin ciki da ranar juma'a wannan hadisi na imam ali alaihi salam yana nuni akan kyautata wa iyali da kuma falalar ranar juma'a da kuma na 'ya'yan itace 'ya'yan itace irin wanda ya shafi irin na apple ayaba abarba da kuma inibi daga baban abdullah imam hussein alaihi salam yana cewa allah ya ji wanda ke kyautatawa tsakanin shi da tsakanin iyalin shi